يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم wannan kafiri yana jin ayoyin Allah alkur'ani ana karanta masa amma sai ya ci gaba da abin da yake kai na kafirci da sabon Allah yana mai yin girman kai gabarin gaskiya kai ka ce bai taɓa jin waɗannan ayoyin da aka karanta masa ba. To, ya kai wannan manzo, ka ba shi labari, ka ba shi labarin abin da zai munana masa a lahirarsa shi ne azaba mai ciwo da take jiransa.